Gwamnatin jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta ce tana ya bakin kokarinta wajen dakile barkewar cutar zazzabin lasa a jihar wacce ta yi sanadiyar mutuwar wata likita a wannan makon. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. John Ahukanna wanda ya shaida muryar Amurka hakan ji Alhamis ya ƙara da cewa. We still just have only one confirmed case the contact tracing and surveillance is still ongoing. Har yanzu dai muna da aukuwa guda ɗaya tilo kuma muna ci gaba da bincike na gano waɗanda suka haɗu da likitar. Muna kuma ƙara zage dantse wajen faɗakar da jama'a game da cutar domin ganin cewa adadin bai ƙaru ba. Akwai kimanin mutane talatin da biyar da ake gudanar gudanar da bincike a kansu saboda lamarin ya sa mun gudanar da bincike har Legas da Uguta da kuma a Bakaliki, na gano wasu mara lafiya da ita marigaya likitar ta taba kulawa da su muna kuma yin bincike akan waɗanda suka haɗu da ita makonni uku kamun rasuwarta da yake ana iya maganin wannan cutar dakta ahukan na ya ce yanzu an shawo kan annobar cutar zazzabin lasa a jihar ko ta wace hanya aka cimma wannan burin. State has not stock reasonable quantities of uh, ribavirin which is uh, the, the drug for the treatment of uh, muna da ribavirin daidai gwargwado wanda ake maganin zazzabin lasa da shi saboda haka mun rarraba wa ma'aikatan lafiya ciki har da cibiyar lafiya ta taraya da ke umahiya babban birnin jihar muna neman ƙari sosai da kuma tallafi daga cibiyar da ke lura da yaduwar cututtuka ta ƙasa wato national center for disease control a koyaushe muna wa gwamnan jihar da ministan lafiya ƙarin bayani akan batun muna kuma tuntubar ita cibiyar da ke lura da yaduwar cututtuka ta ƙasa kullum saboda aukuwa guda ya wadaci a mayar da shi annoba saboda haɗarurrukan da ke tattare da ita. yanzu dai bayanai na nuna cewa a yankin kudu maso gabashin Najeriya an samu barkewar cutar zazzabin lasa a jihohin Ebonyi da Imo a watan Janairun da ya gabata, inda kimanin mutane shida suka rasa rayukansu a jihohi biyu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.